سيقولون لله na فأنا تسحرون za su ce mulkin komai yana hannunsa Allah tsarki ya tabbata a gare shi to ka ce masu ta yaya hankulanku suke gushewa ku je kuna bauta ma waninsa alhali kuna iƙirari da wannan